Babu wani tasiri da lauyoyi sama da 200 da ke ikirarin tallafawa gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf za su yi a kotun koli. Wannan shi ne martanin gaggawa na jam'iyyar APC a jihar Kano bayan fitar labarin cewa lauyoyi wajen 200 daga jihohin arewacin Najeriya sun lashi takobin kama wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wajen ganin ya yi nasara a kotun koli a shari'ar zaben gwamna na jihar da ɓangaren 'yan kwankwasiya suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun ta ƙarshe. bayan rashin samun nasara a kotun zaɓe da kotun ɗaukaka ƙara waɗanda dukkaninsu suka ce nasiru gawuna ne ya yi nasara a zaɓen. honorable ahmad arwa shine kakakin jam'iyyar apc a kano mu muna da hujjoji masu ƙarfi har iya zuwa maganar da nake gaya maka jam'iyyar apc ta dogara da waɗannan hujjoji da ta tura gaban shari'a kuma mun tabbatar da cewa a kotun koli za ta yi shari'a ta tsakani da allah ta gaskiya a wani barazana da wasu zanga-zanga da shiga da fice da fita da kulli wallahi ba zai hana waɗannan alkalai su yi wannan shari'a tasu ba to dama ɓangaren shari'a ai an daɗe suna bakin iya ƙoƙari amma waɗansu wadda ba su samu nasara ba suna zargin su da cewa ba sa yin daidai kuma wannan wani abu ne na najeriya malam umar duk mutumin da yake da shari'a idan ya samu sai ya gode kuma zai ce ɓangaren shari'a tana aiki ai daidai amma idan ya tafi bai samu ba zai dawo ya dinga zargin su yana faɗan maganganu ya sa a yi zanga-zanga 'yan makaranta su yi 'yan siyasa su yi lauyoyi su yi 'yan gari su yi mazauna haka kawai ma su ma su yi to mu wannan duk baya barazana apc kuma wallahi baya tada mana da hankali domin mun yi imani abin da muka dogara da shi gaskiya ne kuma gawuna a hujjojin da yake da su da matsayinsa da ya nema ko jam'iyya ta nema ita ce ya tabbatar mana da wannan. Honorable Musa Nuhu Yankaba na daga cikin na gaba a bangaren 'yan kwankwasiya waɗanda ke cike da fatar ganin abba gida-gida ya yi nasara a kotun ta koli don ci gaba da mulkin Kano. Ya ce waɗannan lauyoyi da suka yi wa kansu lakabi da Abba Kabir Yusuf Volunteer Lawyers Forum sun bar gini tun ran zane. Ai mutane ya kamata su sani cewar duniya fa yanzu kowa ya waye. a supreme court yaushe ake da lokacin da alkali zai baka dama haka zai kai debate da shi rana ɗaya ce fa kawai za a ware kai da ka kai kai da ka kai a fil din a saurare ka shi ma a daɗa ware wata rana kawai a ba masu defense wanda ka kai ƙara su ma zo su defend shi kenan zama na uku ba jajimen za a yi a ina har guda 200 suka ga lokacin da za su su ba abba kariya haba mun wuce wannan stage da Allah kawai su taya mu da addu'a mu yanzu abin da yake gaban mu a Kano kawai duk mai kaunar jihar Kano ya mana addu'a Allah ya dawo da gwamnatin Abba kawai Allah ya hana Allah ya hana zaluncin da ake so a yi wa Kanawa a taron na manema labarai lauyoyin sun mika sako ga shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu inda suka bukaci a sakarwa bangaren shari'a mara ya yi hukunci ba tare da ra'ayin siyasa ba saboda kaucewa irin hukuncin kotun ɗaukaka kara da suka bayyana a matsayin cin mutunci ga bangaren shari'a. to ko wannan yunkuri nasu na kan ƙa'ida sa'an nan za su iya samun nasara? Barista mai nasara koko faskari ya yi sharhi kan hakan. Wannan karkashin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ɗan ƙasa na da 'yancin da zai ɗauki ko lauyoyi nawa yake so. kuma ɗan ƙasa na iya ya amshi ta yi idan lauyoyin da kansu suka ce mun sadaukar kanmu za mu yi maka wannan aiki ba tare da an sauko ka ba wannan daidai yake shari'a ta yarda da shi saboda haka matakin waɗannan lauyoyi sama da guda 200 da suka yi kudirin aniyar ganin gwamna abu kabir yusuf ya yi nasara a kotun koli bai saba mu shari'a ba abu ne wanda yake daidai tsarin dokanmu da tsarin shari'o'inmu sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin najeriya ya amince da shi abu ne wanda yake daidai sannan tambaya ta biyu kuma akwai yiwuwar yawan nasu ya sa npp ta samu nasara a kotun koli wannan ba haka yake ba eh, yawa ko da mutum dubu nawa ne mutum ɗaya ne zai magana da yawa za ka ga cikon lamba ne kawai za ka ga an zo an ce ne ne ni ne nake ko fito domin in zama lauya mai kare ne tare da ni sai a fara jadawalin sunaye wasu kamar misali shari'ar atiku da a bola tinubu da aka yi a kotun allah isa akwai lauyoyi saba'in da biyar da suke bayan shi babban lauyan amma kuma ɗaya ne ya magana har aka kare ɗaya ne kawai ya magana saboda haka yawan su ba zai kara wani abu ba yawan su idan suna so ya yi tasiri shine zama za su yi a tebur a zagaye tebur kowa ya kawo nashi kwakwalwa din da kuma basira da tunani da kuma hujja shi kowa ya kawo a yi muhawara to za a fito da madogara da za a yi amfani da ita a kalubalance abin kallo dai ya koma kan kotun koli wacce ake sa ran cikin watan na disamba za ta tabbatar da gawuna a matsayin gwamnan jihar kano ko kuma tabarar injiniya abba kabir yusuf ya ci gaba da jagorancin jihar har zuwa kakar zaɓe mai zuwa ta shekarar 2027 dcl hausa umar ibrahim dcl hausa hausa hausa